الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إنا فتاوانا مبامة الله فومريا سنة بك ها في إشكال نعم سنة جيكو نعم طب يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كنت تاشي من شغرانة عشرين دي دي يوم ومتفركو تا تفيد ta tsakiya ma ga shi yau ne ta, sai goma karshe da za mu fara gobe juma'a biyar dar Allah to Allah ka sa mun dace biyar dan Allah tambayoyin da za mu amsa kafin na je ga amsa tambaya wannan uwa ya kira da a waya daga ɗaya daga cikin garuruwan mu ishe malan tambayar jiya da aka yi maka kamar an ba ka ita a murbe da haka ita ma amsa tafi a amurce ba wai shi ya faɗi haka ba haka ne ke fahimtar bayanin shi shi da ya ce an ba ka amurce shi to mace ce ne eh an yi tambaya game da mutumin da ya ce shekara ko talatin da nani amin tara baya azu kuma shekara talatin da tara bai azumi ba ya sha azumi ina jin azumi ne ne ku na'am madalla ya sha azumin shekara tara baya ya sha azumin. to bai samu kuma ya yi abinda ya kamata yi ba a yanzu kuma bayan kusan shekara arba'in yana fama da ainihin ciwon ulcer har ma bai iya azumin ba ya sha biyu to ya zai yi da sai ya ambaci ba zai yi azumi sittin ba kenan ka gina nufin kafara ce hmm. ya zai ayi to da farko dai ne ina godiya ga dan uwa da yi min waya domin sun ci malam da muna sauran tafsirin mun alhamdulillah kuma ina son fara da yan uwa duk su fahimci cewa mu almajirai ne ɗaliban ilimi muna fafutukar karanto abin da muka fahimta da kuma karantar ba ba ne sai mun zamanto ba mu da ko ko kusa magabatan mu manya da suka fi mu komai a kowane irin fage sun yi kure ballantana mu ɗin kuskuren ba roƙon da nake duk lokacin da kuje fatawa da muka bayar wani sanci akwai gyara ya eh, yi maza maza mu gyara tun kafin mutuwan mu kuma Allah ta kawo muku alkhairi kan mu amin inda ya kuskure ba a ji. kuna nufi in cire wannan kenan ya ne iska ce ke da, ake ta mutu mara a cire kenan yanzu kuna ji iskar ta shigo Allah to shi kenan nake cewa wani dan uwa je ya bugo min waya na jin ko da safin da nema shi aka maka Allah tambayar da aka yi jiya kamar an baka ita a murɗe sai amsa ta tafi a murɗe ba shi ya faɗo wannan ba ne faɗo haka nake fahimta inda an ba tambaya a murɗe kenan to me bayanin isi kaji kaji kaji an tambaye ka game da mutumin da shekara talatin da tara ko ta kaskace tara da suka wuce arba'in ba ɗaya ya taɓa shan azumi kuma bai rama ba kuma ga shi ana wannan lokaci yanzu yana fama da ulsa gyambon ciki kuma a yau din ma duka duka azumi ya kawo? azumi ya sha mana ya yi sauran amma ya sha biyu sauran kenan ba ma zai iya yin kafaran azumin kwana 60 ba daga ina ya hango wannan yana nufin akwai kafara cikin wancan azumi. to sai suka fahimci amsar da na bayar wato ba ta kai ga asalin ƙashin bayan tambayar nake cewa kafin na ƙara sharri farko dai muna godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala da ƴan uwa ke sauran abin da muke faɗi kuma su fahimci eh masha Allah ga daidai ga kun kuran ni na fi sha'awar ma ce ga kurakuran sai a gyara muna jin daɗin wannan saboda idan imamu na maliku wanda ake ce da shi najmus sunan tauraron sunna wanda imamu shafi'i ke cewa idza zukira al’ulama ulama fa malikun najm in an kira malamai in kana neman star imam maliku an mai tambaya guda ɗari yana ban sani ba ban sani ba ban sani ba duka duka shashi da kawai amsa duk sauran yana ban sani kuma manyan malamai irin su abu hanifa ya ce da almajirin kai abu yusuf duk abin da na faɗa ka ɗau mu mutane ne muna kure muna daidai ka ji ba su kenan ina ga iri na ƙaramin alhaki abin da nake cewa ku saba da ainihin fahimtar a eh, an fahimci kaza daidai ne masha Allah kaza da gyara ai maza maza da samu gyara mu gyara tun muna raye kafin mutuwa in ma bayan mutuwa aka gana ce ladikan wani amma ya kuskure wannan ba illa bane alkhairi duk ɗalibin ilimi ya saba da da magabata sun yi haka karka taɓa tsammanin ta wahayi ake maka ta karantowa kai fahimta kai wanda zai fahimci aka san abin da ka fahimta sai dai akwai kuma ka'ida ɗaya ai abu kaza shi ne daidai bisa madogaran ka da kan kenan ina matuƙar godiya ne ga ɗan uwa mai wannan tsokaci kuma Allah ya saka da alkhairi mu ci gaba da irin wannan fahimta wajen lokaci da gyara kuma lokaci idan muka ba ku ku duba aya ka muna sun guje ku duba ku duba in kun samu eh abinda aka faɗa haka yake amma ga kuma bukatun mu addinin muke so a yi masa hidima ba wani masu ne a lokaci guda kuma sai mu yi haka ta hanyar girmama malamanmu da kuma mutunta kokarin da suke da shi tare da ba wani masumi idan ba annabi wannan kenan amma tambayar ina son kai ka sake karanto ta nassin abin da karanto jiya ka sake jin tambayar inda aka sami kila ko misali a bambanci tsakanin abin da shi dan wayi da ba sake karanto tambayar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Malam kimanin shekaru da na sha azumi suna dubu da na ta kunsa a yanzu har na ta ajiye biyu mana ba zai iya ajiye ni a jere ba mana mene ne hukunci na jamil to wannan ita ce tambayar da aka karanta jiya la'alla abinda ban fito da shi balo-balo ba in ce ai tunanin kafara na kan ka kayi kuskure wannan kila ba ambace shi shi ma dan uwa da yawa abinda ya ce eh akramaka Allah kware baka faɗi wannan ba ce jami to shi fahimtar shi shi wannan mai tambayar tunda ya sha azumi shekara talatin da tara hmm? kuma har yi sakaci har wannan lokaci bai komai a kai kuma shi ba zai azumi kwana sittin ba kaga ka fara ta taho a tunanin shi a tunanin shi ah? a ma na yanzu din duka-duka ya sha biyu ma'ana ulsa ta hana shi yin duka ballantana ya yi azumin kwana 60 to inda aka sami sarƙaƙe kenan ya kamata in ce da ke to ai idan ka sha azumin da ba magana ka fara ba ba a mace wannan jiya kuntuna ba a mata ba shi ne fahimtar da yan wasu kai cewa kamar ya kamata a fito da wannan magana fili to ga magana fili ta fito to za kuma Allah cewa idan mutum ya sha azumi da gangar ba mu da nufi na cewa ka fara bi na sha faɗin wannan na faɗa a wannan majalisi na ce wanda ya sha azumi da gangar malikiya da hanafiya ne ke cewa zai fara <laughs> shi ma wani bawan Allah ya ce kan maka la'ir wani fata da Allah da yana mare su saboda ne ai idan aka ce ba ka fara. wasu ɗan su gaba da shi da sha mana wasu suka sano ba sai maki faɗa abin da ya inganta da malikiya suka ce ba ka fara ba ne abin nan kai iya suka ce ramuwa zai ba ka fara shi ne kuma daidai suka ce ka fara ga wanda ya karya azumi shi ne wanda ya kanciya da matarsa rana tsaka kwalo-kwalo faro-faro ba haka muka faɗa ba amma in dai abinci ne mutum ya ci da gangar ba ka fara ba ne azumi zai yi ya rama wannan ranar in yayi sakaci kuma har baɗi ta zo to zai rama ya kuma ba da abinci jiyar Allah mutu shafi bin ba Allah ya gama rafton, saboda haka na'am abin da ya kamata magana ta ƙara fitowa ɓalo ɓalo faro faro saro saro ne cewa kai bawan Allah aiwa maka fara bane maganar ba za ka yi azumi su da ba ta taso ba sai dai kana da mugun zunubi babba na cewa ka karya azumin da ngar ko ina fata Allah ya fi ka fahimci kuskuren saboda ka abin yi sai ka rama wannan azumin ya Allah kwana ɗaya ta sha kwana biyu ka rama su na shekaru arba'in ba ɗaya tare da ba da abinci duk lokacin da ka rama ba ka fara ba saboda ka ba maganin kai azumin kwana 60 bisa doron hadisi da kun fatawar shafi'iyya amma idan ka tafi kan fasawar malikiya sai kai kuwa azumi kwana cikin sun ce saboda sabbin zari'a amma muna da nasi karra da za mu fi zuwa ba Allah ya sa ƙara fahimta kan mai da kyau to sai dai to a yanzu ne abin shi ne abin da na faɗa yi karama waɗannan azumukan guda biyu ko ɗaya da yawaita istighfari halin da kake ci kuma yanzu na ainihin ulcer in ba za ka iya ba ka sha azumin ka saboda mai فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كشاء أزمنك سيك تكتر باين أنشاروا سيك راما سوى دباك دلاتي وانا يتشي أمسر الله كلا تدمو لأذر كامدا فهمت الديدي دفت الديدي دا أيكي بديدي سيتم بايتك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah ya kare shi rai الى yana yi yana cewa cikin suratul ahzab aya ta 33 وضل في بيوتكم ولا تبررن تبررن الجاهلية الأولى وأقيموا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan ke wasu daga cikin matan annabi ko ko to ita wannan aya a cikin suratul ahzab idan ka kalla tun farko Allah ke ya nisa annabi ya ku matan annabi kenan su ne ake musu magana wa'azin gare su ne kai tsaye to sai dai ai da na gaba kan gwada zurfin ruwa shi na gaban ne ake wa'asar da shi don mu 'yan baya mu sami abin kalatuwa mu riƙa a matsayin hukunci da haka idan nassi ya sauko akan magabata malaman suna da ƙa'ida sukan ce al'idaratu bi umumin lafzila bi khususun saba abinda ake la'akari game da nassi gamewar karantarwar ba kebantuwar dalilin sauka ba idan hukunci yake banta a dalilin sauka yau kenan qur'ani ba na yau ne inda ya yake ko ba ko sai tsaya abin sa ajiya to inda yake ne babu hikima kuma Allah ya ce ma laka illa kafatar linnas ga dukkanin mutane muka aka Da haka wannan aya da matan annabi ake nufi duka sannan duk wata mace ma ita ma dokar ta hauta inda matan annabi suka ke banta Allah ya kara musu yarda shine su ba auren wurin ga annabi ya bar musu ba a auren su kun fahimta amma matar kowaye in ya mutu za a aure ta dai musulma ce musulmi amma banda matan annabi muhammad saboda wannan dokar ta keɓe gaba ɗaya ta keɓe su saboda matsayinsu da falalarsu da darajarsu sannan kuma za a yi koyi da su kenan ainihin ayar tana da wato tatbiq ga dukkanin mata gaba wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna ku zauna a ɗakin ku ya ku matan annabi kar ku yi tabarruji fita irin najatul ula fita irin najala ta farko ma'ana tabarruji shine bayyana ado to ai ba za ka ce mata annabi kawai ake nufi ba su ma ayo ana nufi da su ina fata an gani sai ka haɗa wannan aya da aya mai lamba 31 a cikin sura mai lamba 23 24 afuwa wa kulli mu'mina ta fi nasarhi ta gaya wa mataye su rinza ainihin idanunsu su ne ce kar su bayyana adonsu mazaje ɗaiɗai guda goma sha biyu kawai aka ce mace ta bayyana adonta a shekenan ba matan annabi kaɗai abin ya shafa ba eh su ne asalin waɗanda aya ta sauko a kansu amma aiwatuwar dokar tana na akan dukkanin mata domin su ne ababen koyi wallahu ta'ala A a'lam wa bihi tawfiq aka wata wa alaikum assalam wannan wanda yake cewa dashi na baki ya halatta da sa dai baki dan ya kara baki me ya zafi shi ku ba wuta ba menene ya wahalar da kanka gashin kanka baki ne fari bai zo ba tukun ba ka da furfura Kama kuma kana son ka sa wato ainihin wato marini mai mai rini a ƙara rina ainihin gashi don ya zamanto baki sidik baki wulik kafin akwai baki akwai baki sidik akwai baki akwai baki wulik akwai baki akwai baki kirin to kai kana son ka ta ne bayan bakin ne kana zaman jami'in sai mai ka mai dalili abinda kai zai zama kamar canza halittar Allah tunda ba ci ana kai dole ba idan kuma likita ne ce da kai eh wannan gashin naka yana bukatar ka sa masa kan saboda magani saboda cutarwa in ma akwai wannan likitancin kenan to suka kalli abin da likita ya faɗa da dacewar haka da nasin ƙur'ani wannan je mana tsoron wannan shafe-shafen suna ka idan mutum ya zo Allah ya kai lokacin da farin gashi zai fito sai a je a shafa na a shafa wai a ce ainihin shekaru musu zo musu ba wannan zan kuma zaben sarfi a dinan nan a kiyaye ba ma wannan kaɗai ba hatta wasu matan da suke canza yara fa sai ga an canza ainihin gashin ya zama jiya. idan shuron tumatir ko farisal gaskiya zan ci dama arna suke ba to amma abin bakin cikin akwai ƴaƴan mutu da aka ke burge suna ganin fashion to mun karanta kuma cikin wannan sura shaɗan ya ce zan sa su canza halitta haka wanda wani yake gaya min shi kuma allah allah yake gemu ya fito to sai shafa mai don gemu ya fito da ban sani ba da garba a likitanci akwai wani mai da za a iya shafawa a jawo gashin gemu ya fito ni ban sani na na to likita ya ce babu to daga kai mai karan bane da Allah ka daina ka haƙura gashin in lokacin zai zai zo saurin mai kake hmm? komai lokacin suna so Allah ya samu dace don mai sun kare Allah ka samu dace ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما من هبوري قايدر مو أولنا شكرا ممكن قبطت دا da jelar raƙumi ko sosai na to mun dai ji aya mun karanta za mu koma kan da Allah a gurguje sai na Umar bin Khattab sai na Umar an haife shi ne a to bayan haihuwar manzo Allah da shekara 13 idan ka kan shi akan manzo Allah wane ne shi yaro سيدنا عمر سوني شي عمر khattab ibn ابن نفيل ibn abdul العزة ibn riyah ابن عبد الله ابن قرطن ابن الزاء ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرش الأجل وتسمى بدا من ظل صلى الله عليه وسلم وتأتنك كان نيسا كعب ابن لؤي كمدى ابن سعد فالأتشفين الطبقات لنسا حقق من شكلتا في الصواب في فضائل أمير المؤمن ابن الخطاب نعينهم ابن عبد الحادي مجلدين فرقوه kamar da muka ji an haife shi a shekarar giwa bayan shekara goma sha uku haka su ya faɗa cikin tarihin kulafa. sai na umar wato mutum ne mai ƙarfi sabtace mai tsayi kuma tun a jahiliya dambatau ne in yi kokawa sai kai mutum ƙasa sun san shi tun a jahiliya malamai sun ambaci dalilin musuluntar shi rawawi da yawa sai dai sheikh malami a doktor akram da al'umari al'iraqi tsawon malami a jami'a a madina yake cewa duk rawayin ba su inganta ba mun riko da su a baya amma dalilin bincike ba su tabbata aina ruwaya da tafi inganci na musuluntar umar cikin turmidi hadisi mai lamba dubu uku da 681 hadisin da ke cewa annabi ne addu'a ce Allah ka daga musulunci da ɗayan umarai guda biyu Allahumma izali islama bi ahd al umarai ko dai amuru dan hisham kaga wa kenan abu jahal ko umar ibn al khattab nam umar din aka ce sai addu'ar umar sai da ce Allah ya amsa a kashi to amma akan ce aiwatar ne ya dauki takobi ce zai je kashe manzon Allah sallallahu alaihi yana tafiya sai game da wani mutum mai suna Nu'aym ibn Allah an-Nahami ce Umar ina zaka zan je in kashe yaron nan wa annabi ne yaron da raka shekaru tsakanin su misali yace to aiki kai ka kai gudun morgo bara wani wuri gidanka na cikin kace me kake nufi yace yar yar uwar ka Fatima bint khattab ta musulmi Allah ya ce ƙwarai sai koma ya ji kuma ya ji ta daga ƙofar ƙofa suna karanta ƙor'ani da ita da mijinta sa'id da khalid mai karantar da su shine Habab ibn arab Kisa mai tsayin gaske malamai suka ce kissa bata inganta amma kaga shi ita ita tsira. ba sai damuwa da ainihin tsananta game da maganar islam ba don da ba ahkam bane ba halittawa da haramta ba ne ba sa kwananta a kan maganar tsira al'iraki ya faɗa ya faɗin baiti da bayan halatta ne allah akan haka misali amma tare da haka malaman bin keke da keke sun ce kisoshin da musu ganta ba game da haka amma kuma sai suke cewa wala yab'udu isti'nasu biha ba zai yuka ce ta kore kallon su kace eh suna da samfuri na kashin gaskiya ba wannan dalili na farko kenan dalili na biyu suka ce sayyidina umar ya ce bari zai ji mai muhammad ke faɗa ya ce sai laɓe a bayan shi sai na jina karatun ƙur'ani sai na ce ah, a a ina haza na sayar wannan sihiri ne sai na biya karanta wa ma hu bi qawli sahir sai ce ka sha'ir mawaki kuma sai karanta wa bi qawli sha'ir ba maganar mawaki ne, sai na ce to sihiri ne sai wala bi qawli kahin ba maganar ba ne. kalilan ma tazakkaru yace da wannan musulunci shi da ita ma wannan ruwaya malamai sun soke amma sai suka ce tare da wanda ta inganta da yayi addu'a Allah ta'ala ka daga musulunci da ɗaya umarai guda biyu ya kuma musulunta ai qur'ani ne ji ai a takaice dalilin musulunci na umar ke yana da wasu abubuwa ta yawa wanda wannan majalisi ba zai ɗauki faɗinsu ba na ci gaban da ya kawo musulunci shi ya fara tsara albashi ga matayen annabi sallallahu a lokacin sa aka ci aka aka wato aka bude kasashe da yawa har yankin Caucasus irin su Azerbaijan da sauransu har yankin Balkan musulunci da irin su Albania kasan su a shekar Albani misali zamanin sa musulunci shigo Ifriqiya misali irin su Kairouan ina nufin shigowa official in ba ka ba ai musulunci ya zo tun zamanin annabi tunda hijirar farko da sabu suka yi ainihin afirka suka yi ko ba haka ba sai na umar yana da abubuwa da yawa daga ciki shi ya fara tsara sallar tarawih kun san da haka a yi annabi sallar alaihi daren farko da ya zo ya fito sallah tarawih mutane suka cika masallaci dare na biyu ai aka cika sama da jiya dare na uku na uku sai manzo Allah bai fito ba daga nan abin ya tsaya ta kowa na sallar tarawih shi kaɗai a gida ba sake koma kan haɗuwa ba har zama sai ma abokan sabbi umar da ya zo ce a'a in ya zo masallaci sai ga wannan na karatun sa shi kaɗai sai ce a'a sai tara mutane karkashin mahaddata guda biyu ubayy ibn ka'ab da kuma wa tamim ibn aus dari wanda muke cewa tamimu dari ai sunan tamimu ne addari sahabi ne umar ya zo gan su malam a bayan makaranci ɗaya sallah ɗaya suke kai madalla da wannan bid'a shi ne faɗan bid'a ce ehem da kun ji ma an ce madalla da bid'a ko an ba bid'a ba ne bid'a abin da ba shi da asali sarauni na da asali a farkon musulunci to malamin suna kallon ɗaya daga cikin injazar na sayi na umar da khattab suna da yawa amma na tsakuro mana saboda alkawarin za mu ambaci kira mutum goma kila za mu ambaci kuma nan gaba adadin matan shi da kuma farso shi sannan mu je ga Usman kafin dai kwanaki goma su kare mu samu mu kammala in bai yiwu ba to abinda muka samu Allah ta yi albarka ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani haka ne la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli su'i min al-qawl illa man zulim Allah baya son a bayyana mummuna abu na daga zance sai wanda aka zalunce shi wa kana Allah sanan alima Allah ya kasance sami'an mai ji ne aliman masani me ma'ana da fassara daban ma'anar abin da aka fassara da ko na ce fassara min wannan sanjan ka fassara a to me yake nufi kenan fashin baki daban saƙon da ke ciki kuma daban a to malamai suka ce ta sauko ne kawai akan duk wanda aka zalunce shi ya kuma je yana bayani an ci mutunci ne. ya Allah ka taimake ni akan wanda ya zalunce ni wani ya Allah fidda min haƙƙi na ya shiga haƙƙi ya ci irzai na to wannan mutumin ba a cewa ya laifi saboda an zalunce shi wala manin tasara ibar zulmi faulai kama alai min sabil wanda duk ya bayyana koke bayan an zalunce shi babu sabil na ka ce ya kun fahimta to sai dai kada ya wuce iya ya ce Allah kwato min haƙƙi ne, sannan kuma ka kassara shi ka karya arzikin shi ka kashe shi nan kuma ka wuce iya ɗaya daidai abin da aka yi maka illa za ka yi haƙuri wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin haƙuri shi ne domin haƙuri alkhairi ne Allah ka ba da fata an gane ko karkashin wannan ne malamai ke cewa giba yan uwa kun san riba Allah tsare mu da ya muke fassara riba da Hausa na'am menene bambancin riba da gulma kai ka ce gulma menene bambancin annamimatu da alghibatu dukkan su haram riba ka ambaci dan uwanka da abinda baya so a bayan idanun shi Da shi ne riba ba a ya kai bacci da yawa misali kuma gaskiya da baccin da yawa to ka yi riba a da ka gan shi nan akwai ci kuma gaskiya ne rungu ne yana ci da to ma ka yi riba baya hana sai wani ciki ya min zan Allah idan abin da na faɗa yana yi ta ya ce in yana yi ka yi riba in ba ya kai masa butu wannan shi ne misalin riba amma an na mimanci haɗa mutane faɗa ko kuwa to sai malamai suka ce riba haramun ne sai idan cikin abu shida abu shida in kai ba riba ba ne wannan na faɗa a hutu ba kwanaki to da yake wannan aya ta dace da hakan sake maimaitawa suka ce alƙarfi laisa bi ribatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazzirin ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر غيبة يد متاني ليسين إما أبو قداشي لبا شذكي تارشي backbiting عرفتم to backbiting ko riba laifi ne in ba wuri shida na farko mutazallimi kaga sarki da illa man Allah ba ya son aljahar bisu'i min alkawali illa man zulim Allah ba ya son bayyana mummunan abu na zance in ba wanda aka zalunce shi alƙali wani ya zalunce kaga ai giba kake da shi ko domin kana bayanin irin zaluncin da yi ayyamin kaza kuma a bayan idanun shi da kan riba ne amma nan ba laifi da dole ka yi bayanin yaya aka yi maka dafa ta matakinka shine suka ce riba a wuri shida ba riba ce na farko mutazallimin wanda yake complainant yana cewa amin kaza amin shine mutazallim dai na biyu wa mu'arrikin haka mai yin kwatance ba riba ba oh mutumin nan da ya zo ce a eh, mutumin nan mai yawan sauri a tafiyar nan mai tafiya a hankalin nan kaza kaza ka faɗi sifar halittar shi mai dingisawar nan wannan ba riba shine mu'arrikin. kwatance kake yi sai dai idan kai manufarka da faɗinsa kana aibata halittar shi tunan kayi laifi shi ne mu'arrifin ka yi bayani don a fahimci ne wannan ba bai zama biyu kenan na uku wa muhazzirin da wanda ke tsoratarwa a wani kace za ka yi kasuwanci ne eh da shi a eh, kuma kana son in gaya maka ra'ayina game da shi a eh, to gaskiya an yi kasuwanci da shi ba a wani lafiya kaga aji ba amma nan wajibi ne ka faɗa ba laifi ba ne kana son ka auri wancan eh kana son ka san halin shi to gaskiya in ya ɗaga sanda ya fara ibgar mata ba ya sauke sanda ka gaya maka ta ji in tana so shi kan an dai gaya maka laraba sun ce wanda ya wanda ya gargaɗe ka ya baka shi shine muhazzin wanda ya faɗa ba saboda tsoratarwa wani ka kiyaye shi ga halinsa ka kaza wannan ba riba ne don a kiyaye inda yanayi na uku na hudu wa mujahirin fiskan da mai bayyana sabon Allah baya shayi ya sha taba ya sha giya ya yi ta ko ina ma yana sabon yana koya shi wanda ya koya sabo ba ta cutar da kwamfani kan shi da Ko kila zai ce mutum yana jin kunya misali amma mutum ce to ni ban ji kunyar Allah ba zai kunyar mutane ne a a a a wannan ai hadari ne wannan ka ji kunyar mutane mana ai wakilan Allah bayan Allah ka ji nauyin su wannan aka ɗebe masa kunyar sabo ga mutane to in ba ya saba haka zai mutu da sabo Allah ka kiyaye shi to irin wannan ba shi da rigar mutunci fa'il sa ake a cikin mai bayyana sabon Allah din nan ta riba ne amma ba laifi ba nawa kenan nawa kenan ba zan ƙari sabi'in ba sai kun kawo hudun farko na farko wanda shine mutazallimin na biyu mu'arrifin mai ba da kwatance na uku wa muhazzirin mai muhazzir ina gargadin ka game da wani uku kenan na hudu na faɗa ko mai bayyana mai kuɗi kenan ko na biyar wa mustaftin da mai neman fatawa mai neman fatawa akar makalla ni ne na ba wa ni bashi ko muna fita rimi-rimi sai yana na biyan bashi wana ya gibar su ko a matsin da kana neman fatawa ta shari'a ne kage ya kama da misali kamar muhaziri mai tsoratarwa shi wancan kana tsorata wannan kun kana neman fatawa ne kuma kan malami ba da fatawa duk abin da aka faɗa na sifar wani wannan ba laifi ne a nan wata mata ta taɓa gaya yau kusan shekara kusan goma a nan masallaci ta ce malam na zo wurin ka ne ɗan uwa na uwa ɗai uba ɗai ya mari uwar mu wallahi a nan ta gaya ne ta ce ke to kaga da su ce ya mari uwar su a ubu billah ubu billah kaga ba zuwa ba ne ito amma suna neman fatawa ne ba riba ba ne a nan wurin sauran bayanin na riga na sha na faɗa kowane na ba da misali sadaka mai neman fatawa sannan na biyar na shida wa man talabar i'anata fi izalatin munkari da wanda ya nemi a taimake shi wajen maganin sabo nan kaga aikin jami'an tsaro kenan irin na musulunci kamar ɗan gizba ya ce da Allah a nan gidan ana sai da giya ya halatta ka fada ka ce ƙwarin ko ana kawo matan banza a nan gidan ka zaki ba ne amma ya zama dole saboda kawo da nuna haka jami'in sss da suna bin dokar musulunci sun samu lada mai tarin yawa su binciki maɓannata criminal a ce da su suna wuri kawai kamar kiyawa ina rubuta rahoto ne kawai don ya kai ma ogan shi har ma sa zo masallaci me aka faɗa a faɗo ba aikin banza to aikin banza mana me aka faɗa a hudu ba ga abin da muka faɗa a hudu ba na'am kwanakin ba wani yaro ya zo shi kamar lamin ji kai bayani kaza ko za ka bayani ce ba za a yi bayanin ba an ki ba ka zo masallacin ba aikin me kake yi kai jami'in tsaro ku kana son ka gyara duniya da kala ta lahira ku so a shiga aiki da zuciya mai kyau a hidinta a musulunci arna ba sa zuwa cocin suna wannan shirman da kuke da sunan kuna aiki misali na'am yi aiki tsaftatacce mai kyau saboda gano maɓallata laifin wajibi ne saboda magancewa da fata kun binci sakon ayar da kyau saboda ka Allah ta'ala ya ce Allah baya son a bayyana mummunan abu na daga zance illa man zulim sai wanda aka zalunce shi wa kana Allah Allah ya tabbata sami an mai ne aliman mai ilimi in tubdu khairan iqra إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا qadira in tubdu khairan Allah ya ce idan kuka bayyana alkhairi aw tukhfu ko kuka koye shi aw ta'fu an suyin ko kuka yi afwa kan wani mummuna abu da aka yi muku fa inna Allah tawalla Allah kana ya kasance afwan mai yawan afwa ne Allah kai mana afwa gaba ɗaya daya qadiran mai iko kar ku manta mun zo goman karshe ko za mu shiga kuma daga cikin addu'ar da ake yi a wannan gogon ƙarshe, Allahumma innaka afuwun innaka afuwun tuhibbul afwa masu ƙara Allahumma innaka afuwun karimun wannan karimun is bestless bai zo cikin ruwaya sun farka ƙara ka tsaya inda annabi ya faɗa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa eh karimun sunan Allah ne amma muna magana asalin ruwaya abinda annabi ya faɗa ka tsaya wurin نعم الله كريم يعني ما غرك بربك الكريم اما روايه بتذوب فيك بقى على فجن اللي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ايه تقول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi al'aya, waɗannan da ke kafircewa Allah da manzannin shi wai yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi kuma suna hankorin wai bambance tsakanin Allah da manzan shi wai yaquluna har suke cewa nominu bi za mu yi imani da wasu manzannin wa za zamu kuma kafirce da wasu kuma suna nufin an yi takhidhu na zalika sabila su riki wata hanya madogara ta kafircewa da Allah to irin waɗannan ula'ika humul na haqqa waɗannan kan su ne kafirai na asali tantiran kafirai wa na mun tattali azaban muhina azaba irin ta wulakantarwa lil kafirina ga kafirai albagawi yake cewa Allah rahamshe shi ta sauko ne akan yahudu yahudawa suka ce sun yi imani da annabin Allah Musa da Usai suka kafirce kuma da annabin Isa har yanzu yahudawa ba su amince da annabin Isa har yanzu suna masa tuhumar waɗanda ne a ubillah a ubillah a kamar yadda suke tuhumar annabi Suleiman waye tsafi yahudu Allah ya karfi ya ce wa ma kafar Sulaiman walakin na shayatina kafaru to suna da irin wannan to da manzon Allah ya zo kuma sallallahu shi ma nan suka tsare ta shi na'am shi wani ne namu wani ba namu mu ko a musulunci dukkanin manzanni mun yi imani la nufarriqu baina ahadin min rusuli manzannin da muka san su da Allah ya gaya mana wanda bai gaya mana ba mun yi imani da su jimlatan wa tafsira kun gane ko wannan ita ce ma'anar wannan aya mun yi imani da sashi sai suna kafata da sashi suna bukatar su rike hanya wata matafiya ta yi Allah juya baya a cikin irin wannan aika aika waɗannan su ne kafirai na hakika ومن mun أذابا azaba كنتي ككافر الله كفر والذين آمنوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله waɗannan da amanu suka yi imani billahi da Allah da kuma manzannin shi ɗaya ke wala mai farriko bai na ahadin minhum ba su kuma rarrabe tsakanin ɗaya daga cikin manzannin ba su ce mun yi imani da wani ban da wani ba su yi haka ba ga musulmi ke ulai ya to irin waɗannan saufa da sannu tilin ujiyar Allah zai ba su ladaddakin su وكان الله ألا يتبت غفورا ميو غفرني رحيما ميجين كي الله كيما نغفر كيما نجين كي آية يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البدلات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر وانا اتشي آية من لمبا تريد همسين سند ليلي شكو وانا سورة سورة النساء الله يتشي مظوالي تاتي شيني آمي كتاب ko ka ce ma'abota littafi ko ka ce mazuwa littafi suwan ahal kitab yahudu da nasara wai suna tambayar ka ya rasulullah ka saukan musu da wani littafi daga sama haka suka yi annabi sauko da wani ba wannan ƙur'anin ba ah, wani ya kuka yi da shi kuka haji ba sai Allah ya ce ma'ana kwantar da hankalinka ya mun zama faɗar sa'alu musa aka ai sun tambayi musa abin da ya fi wannan hmm? sun tambayi annabi na musa abin da ya fi wannan muni me suka ce faƙalu suka ce arinallaha jaharatan nuna mana allah ƙuru-ƙuru mu ganshi. ko? Hmm? wa kultum ya musa lan nuna laka hatta ku tuna lokacin da kuka ce ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah kuruku sai Allah ce to ai ya rasulullah in sun ce ka saukar da littafi babu komai sun yi abin da ya fi wannan muni domin sun ce da annabi musa nuna mana Allah kuruku ya uwa ana ganin Allah ana ganin Allah kun shiru ana ganin Allah ne ka ce a duniya ba amma ala fa, wannan ita ce aqidar ahlus sunna za mu ga Allah ala khira bayar da Allah sabanin aqidar mu'tazilawa suna inkari bayan kuma yace wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira araftum to a duniya bazai to sai Allah yace ai sun tambayi annabi Musa mafi munin abin tambaya sama da abin da suka tambaye ka dinnan to da suka ce a nuna mana Allah jaharatan wato kiri da muzu ko kuru-kuru khabatu musa'iqa sai qarajin azaba ya cafke su sa'iqa an gane sai suka faɗi a gurfani a wulakanci amci suka ce mutuwa nan su ma ce mai muni kuma aka farkar da su na'am bi zulmi ai bi sababi zulmi saboda su ثم اتخذوا الإجلة من بعد ما جاءتهم البينات sannan suka riki dan maraki sun riki dan maraki lokacin da wani cikin su sunan shi as-samiri kuna cewa Musa samiri ko sunan shi ba Musa bane kuskure ne a kira shi Musa suka ce sunan shi samiri qala fama khatabuka ya samiri Allah bai ce ya Musa Samiri ba mutane suka ƙara Musa sunan shi ba Musa ba ne sunan shi Samiriyu da Samariyan wannan dan ta'adda din wanda ya ɗibi ƙasa ya saddabaru ya musu wato ɗan mariki suka bautawa wanda wannan ba ƙaramin hatsari ba ne ya daga cikin laifinsu ittakhazul ijil sun riki ɗan makari a ɗan mariki abin bautawa min ba da ma bayyana su bayan hujjoji ƙarara sun je gare su فعفونا عن ذلك مكي مصر أفوى مكي كودك قبر وانشاننك وآتينا موسى سلطانا مبين منبا النبي موسى فجوجي كارا دليلي منيا منيا دنشدد في إسرائيل سيدي كش سكي تورنكي سكي كودكي ورفعنا فوقهم الطور ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور الآية ممكن أتنقى دوس أي صمن لو كتن بسكي تورن كي جمد أيكي دا التورا في الله يسا أكي متحدر دوال سي بقونك فتشكو كربا كو أصوكو أجمد shine wa rafa'na fawqahum at-tur anan an ga abu mamaki a ba ai Allah ƙara ma annabawan Allah aminci muka daga ainihin dutse a kansu bi misaƙin bisa alƙawarin da muka ɗaukan musu wannan kenan wa kunna muka ce da su udkhulul baba sujjada ku shiga kofofin ainihin Jerusalem ko Urshalima ko suka ce Jericho Jericho ita ce Ariha duk da rane ne a cikin hannun palestine an gane muka ce ku shiga kona masu sujuda wa kulna muka ce da su kuma can aka ce da su wa qulu hittatun ko ku ce hitta Allah gafarta man ko suka ce hinta alkama saboda hali irin na yahudu wa kulna muka ce da su la ta'adu fi sabti kar ku shishigi dangane da asabar aka ce da su kar ku yi farauta kifi ranar asabar a gaya maka wato jerin gwanin ta'addacin yahudu an gane to masu da'awar barin koma kan magana masu da'awar interfaith duk waɗannan haka zo ba fa za a karanta su wai don a zauna da aiki shi ne mana aiki in ana tattaunawa akwai yahudawa da kirto ƙur'ani ya koma gefe ko da dalili ya zo karka kar saboda karar sai ɓace wani a shi ne ma'anar aiki saboda ana wai dalil saboda wai a zauna lafiya hmm? su kaga da laudai cikin me suke cewa ne to barandami ne ma cikin nadin ba ba ina tabbatar ba. Allah ya kyauta saraka ainihin suka ce muka ce da su karku shishige cikin asafi karku yi farautar kifi ranar asabar me ya faru sai suka saba sai suka yi mawai dokar ubangiji wato shawula-wula suka je ranar juma'a da daddare sai suka nasa wato su misali suka ce ai ba asabar muke yi hmm? ran juma ne da daddare kuma suka je madafar da kifayen ke wucewa suka sa wato raga za mu ce ko to don Allah in ma ranar asabar ne za su yi haka in za su yi wasu sarakan dabara to sai Allah ta'ala ya kama su da wani to Allah na cewa ga abin da suka yi dan haka in suka ce ka sauka da littafi ai sun yi abin da ya fi wannan muni ka ji ma jerin gwanon abin da suka yi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun riki alƙawari na dokoki mai ƙarfi a kansu amma sun karya dokokin sai aya ta gaba Allah ta'ala ce فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فلما نقضيهم ميثاقا Allah ya ce a dalilin warware alƙawuran da muka ɗaukan muke ku yi kaza Allah mun ji ku yi kaza mun ji ku kaza Allah ya ce mun masu covenant dokoki aka baje musu sai ce sai suka warware ɗaikin wa da kuma su. bi ayatin Allah game da ayon ubangiji sun san ayoyin da ke bayyana banzan Allah gaskiya ne amma suka juya bai bari ba ku misali matar annabi Muhammad na na safiya don san bai ya ce na na safiya babanta ana kiran shi huyayi ibn al-akhtab al-nadiri yana cikin shugabannin yahudawan ne daga banin nabil kun gane suna cikin yahudawan madina da suke tunanin wani annabi zai fito kuma za mu imani da shi za a ba shi littafi za mu yake ku kasuwar madina da annabin ya fito suka gaba ba ya kuɗe wani suka su ba shi wani na na safiya mijinta ana kinanta bin rabi kashe shi aka yi saboda yaudararsa da kuma ha'intar musulunci da kuma kashe musulunci ran da annabi ya shigo madina sallallahu alaihi baban ta da dan uwanshi ko salam ne da mace sunan shi sai suka shiga cikin kwambar mutanen madina wajen tarbar annabi ba wajen sun yi imani ba ta ce wallahi babana ba wanda yake so cikin ‘ya'yan shi iri ce da annabi shigo majina aka yi masa mara sai na ji an ɗina ɗan ƙon babanta yake tambayar babana ya ce nam abu ya tsirta za ka lakhir abu sai ke cewa a huwa huwa ji abu ya shi ne muhammadu ta ce a kunni na na ji baffana yana tambayar babana a huwa huwa shi ne annabin da zai bayyana ta ce sai na ji babana ce i huwa huwa shi ne shi ne ta ce sai ce fama za a adatta laho tunanin plan ɗinka game ma'ana mai ka tare don masa ta ce sai na ji ya ce a dawatuhu ma bakaito zan yi rigima da shi muddin ina rayu. eh ita kuma ta zama matar annabi Allah ya ce ta har ka da mata an ce wata rantsar ɗan tattauna a gida sai suka ce toke da kiki babanki ma bai hude an bai mata daɗi ba ta gaya wa annabi sai ce ki gaya musu kawanki bai wuce amma ke daga tsatsan annabi haruna kike saboda shi babanta dan malam ta ke halin malam ne rago rago da mene ne jikin annabi haruna ne kaji tsaya a san kuma shi babanta ku yayi genealogically jikin annabi Haruna ne sai ce ki gaya musu in sun gaya ke haka ke matar annabi muhammadu jikar annabi Haruna. wake da wannan credentials cikin su wai baki ka san abin da za ka faɗa ba ka san Allahu akbar yani yana cikin alƙawuran da suka warware kun gane ko sannan kuma wa qaulihim ko kuma wa katlihim lambiya da kashe annabawa da suka yi tayi sun kashe annabawa da yawa sun kashe annabi zakariya banu isra'il sun kashe annabi ya haɗar zakariya an gane ko sun yi yunkurin kashe annabi isa ta hannun wani mutum da ake kira yahudal yuti judas da iskariot zamanin sarki da ake kira pilot pontius amma Allah ya ce shi sun zai suna ta'addanci da haka wani malami ke ta ah, to yahudu da musulma Allah ladabi ba da ba su da tausayi game da annabawa da sun kashe falastinawa little wonder to amma wani yake cewa yahuda wannan falastina suna da matsala wani bai yahuda ya littafi ya ce ku daina damun kanku ya ce muna da infaman cikin falastinawa da yawa da ke ba mu labari da aka nasarar yakinmu da larabawa yan uwansu ne ke mu labari gida za a kai dan ta'adda gida Abin abin mamaki kun san informant koyar akwai yan lafiyar a ko waɗannan masu ke nabin za bala'in da ke ciki suwa ne ne in kama Allah wajen informant sun su da lauma ko kuma cikin lauma akwai irinsu yahudu fa littafi rubuta na mutum littafin yake ce ayyakin da muke da su yawanci sun ke taimaka mana don suna ba mu labarin kowa da 'yan kaza ne 'yan jihadi ne 'yan hau muka samu nasara kansu abinda nake cewa don lokacin riga zo zo karshe Allah ta'ala ke cewa da kashe annabawa da suka yi bi ghairi haqqin ba da gaskiya ba kila kace a ah, to dama a iya kashe annabawa da gaskiya ne ma'ana a shari'a in ma akwai annan nafsa bin nan wanda yake ta to za ku kashe rai ne annaba da nuna maka wato tsabar ta'addancin su kenan wa qawlihim haka kuma sun sha fada yahuda suna cewa qulubuna gulfu kaga mu ce mu a kulle take kawai duka kare wa'azi ai kun ji abin da bahaushe ke cewa wuce ni wai karo ta janye wa'azi kun gane wannan karin magana wai wuce ni kan rasulun kamar yaya na ma'ana yi kawai ni ka faɗa ni ba ta wuce wannan magana misali kuma ba lallai ba ne na ba da wannan misali a tsakiyar magana ta wuce amma zuciyar suka yi kulubu na kulu zuciyar mu a rufe take a kulle in ma ka faɗa ba zan wasu ba gaira musulmin ke su gina daga cikin jerin gwanon ayyukansu bal ba Allahu alaihi Allah ce a'a Allah ne ya doka rufi a cikin zuciya bi kufrihim saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila dan ka ba su yin imani in ba kadan cikin su ba Ku ƙara aya daya ku ƙara to shi ke ma masu dauka sun ce tsaya ku yi hakuri za mu tashi da yardan Allah aya ta 156 in Allah ya kai mu gobe Allah ta samu dace Allah muna ka cikin ramanka ya Allah ga munan dab da kofar wato ainihin amin goman ka sai na Ramadan ya Allah mun tafiyar da kwanaki ashirin bayan mu ya Allah muna ta iya iya mu ya rabbal alamin wajen yin azumi yadda Allah ka tsara mu da kiyaye idan dunan mu da bakunan mu da komai namu ya Allah da neman yardanka to gashi an zo goma karshe lokacin da annabi yake kara wato jajircewa ya ƙara himma kan himma har ma yakan aji shimfiɗa kina ya ce gabanin nisantan ma mata a lokacin bacci kan yi karanci ya Allah ka ba mu karfin gwiwa muraya goman karshen nan Allah ka kauda mana kasala Allah alkhairan da kake bayarwa Allah ka ba mu Allah kai karimi Allah mai kyauta ne Allah kai mai baiwa ne Allah kyautarka ba ta da iyaka muna kwaɗayin rahamaka muna kwaɗayin baiwarka Allah karka hana mu ya Allah ka ba mu ƙarfin gwiwa ka sa mu fito daga makarantar Ramadan waɗanda aka gafarta musu aka bi su, aka share kurakuransu muka buɗe sabon shaki a rayuwarmu cikin abin da rage mana na kwanakin ya Allah ya Allah muna tawassuli waɗannan fuskoki Allah duk bayin kai sun zo neman yardan kai ya Allah dan kai suka zo ne ga mu nan mun taro ya mu zuwa gare zukatan mu zuwa gare ki matalauta muke ba mu da komai ba mu da iyawa ba mu da isa da matasan mu da matan mu da zuta mu ya Allah Allah daukin ka da taimakon ka da nasararka da alkhairanka da bauko da ba ta da iyawa Allah kar ta hana mu سبحان ربك رب الإنس عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله